da zagayowar irin wannan rana ga shi haɗu a nan ba don komai ba da nuna soyayya da girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kada ya ishe mu alfahari kamar yadda suna ji malamai suna ta faɗa halitta Allah gaba ɗaya muradin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tijani radiyallahu anhu yana cewa wanda ya ta'allaka da muradi shi ma ya zama muradi don haka wannan kada ya ishe mu daga aminu yadda ake ta faɗan abubuwa na manzala an ce an sa goma to bai kamata a wuce goma ba inda an ce an sa lokaci da ya kan a wuce wannan lokacin kuma ga manyan malamai ga mala ya fito a cikin musu wani abin da za mu faɗa albarkar irin wannan zama Allah ya mana maganin abubuwan da suke damu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu amin wa antum bi khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sautu ba nake ni ma kusan umarar da ta aka yi da cewa a iya dora wa ɗin sama ala'ayi hali insha Allah za ku gani a da ganin ga shugabannin koguna sun haɗu ga kuma kunnuwa masu son su karɓi sako da kamata ta kaita ba inda dai ana ta amma a laukar da halin yanzu wani shiri ne da ake ɗauraya wanda abin za a shekara da shi ana ɗan gurgura shi yasa amma yadda aka kowa za mu ba sai a yi sabsa kamar yadda ka yi na shi tabariki domin abin da aka san da ni ma maulana su da wakar kansa awa ya kashe ma'aikin ita to ga yan haka ne ya lokutan sun kira ba sai dai wani shiminti biyu ko uku kafin shugaban da malamai sannan dakta kuma ya shi abu da ba minti biyu ko uku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 to yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh an ce ba lokaci kuma ba lokaci to amma abu ne wanda kowa yake so ya shiga ziri ya dan samu albarka amma mai za a ci a nan gashi ne sun haɗu sai dai zan dan yi magana akan abin da malam ya faɗa minti ɗaya game da haƙurin manzon Allah da yake cewa ya kawo maganar muwazana in ka haɗa haƙurin annabi manzan Allah sallallahu da na annabi Nuhu ko na annabi Musa za a ga na manzan Allah ya fi su haka ne kamar yadda ya faɗa haka ne kuma ƙarin bayani idan ka ce annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu yawa al'ummarsa addu'a Allah ya hallakar da su cewa rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin da yara amma bai musu wannan addu'ar ba ai sai da Allah ya ce da shi lan yumina min qawmika illa man qad aman sai da aka gaya masa wanda wa'annan da suke imani babu wanda zai karin imani daga al'ummarka sannan annabi ruhu ya musu wannan addu'a to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai Allah ya ba shi labari kafirin da ya kirawo su zuwa ga musulunci ba za su yi imani ba amma ba za a yi musu wannan addu'ar ba Allah ya bismillahir rahmanir Allah ya ce innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim kishawa wani azabun aliyu kari an gaya masa ma kuma cewa kuma inna laji da kafarun nan wanda ake nufi suwaye manzan Allah ya san ko suwaye manzan Allah ya san ko suwaye idan Allah ya ce da manzan Allah fa za ka rana fattabi qur'ana summa inna alaina bayana babu bayanin ma'anar da Allah bai wa manzan Allah ba na alqur'ani inna laji da nan da aka ce ko me zai yi musu na wa'azi ba za su amsa ba Mun Allah ya san so a yi amma bai musu addu'a ba kullum addu'a yake yi Allah ka yi rahama Allah ka yi rahama Allah ka fitar da wanda zai imani daga tsatsansu to kaga ka auna haƙurinsa da annan mu za ga haƙurin manzon Allah ya fi na annan idan ka kuma can aya wa tilka a atina ibrahim alaqamin da ya jero annabawan nan baki ɗaya. yace ulaika alladhina hada Allah bi hudahu muqtadi wa'annan sunne wa'anda Allah ya shige su ya rasulullahi kai koyi da wa'annan to dukkanin ɗabi'o'in annabawan baki ɗaya aka tattara a ga manzo Allah aka ce ya koyi da kowa dan shi ɗaya ya tara matsayin annabawan baki ɗaya a hannunsa to mu aje mu gode wa Allah da Allah ya sa mu al'ummar manzo Allah ne a cikin al'umma manzon Allah ma ya samu daga cikin masoya to ba lokaci sai dai dama a dan sa albarka Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kanshi Allah ya masa rama shi ma ya kuma Allah ya kara masa lafiya ya kara masa tsayin tsayin kwalika amin albarkacin manzon Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Sai sakiya da wasu mun gode dama dai manzala sallallahu alaihi wasallam ba a gama shi da kowa yansa ba shi da masidi saboda sai dai a faɗa kawai amma ya rubuci kowa sallallahu alaihi wasallam a shigar ta Allah baki da haka ba za a samu wani wani abu irin nasa ana tukwai koya ba dai gurgudan kowa yadda ya samar mu shi za a kara musulmi a cikin sallallahu alaihi wasallam da a gurguje yanzu shugaban majalisar malamai na ƙasa a sai biya shek ibrahim khalil shi ne jawabi na ƙara lafiya to abin da zan faɗa da ake zancen hakuri kamar yadda a sakandare ya faɗa mai hikama ɗaya wasu mutane da kyautatawa ake jawo su su Allah wasu kuma da wahala to yanzu mutane suna kukan cewa suna jan to kamata yi ya zama da cewa wannan wahalar ta sa ku koma wajen Allah kada ya zama da wannan wahalar da mutane suke kowa da ke a kanta sannan cewa mutane su manta Allah dakar yanzu sai ka ɗauka cewa ni'ima ce da mutane ba su gani sun gode ba Allah ya tambaye su da na'am ya ka yanzu ba mu da abin da ya kamata ya zama wajibi a kan mu sai mu koma wurin Allah kuma koma wurin Allah dole kana bukatar zuciya lafiyayya da jikirin Allah da ƙasƙasar da abu na biyu da nake so faɗa shi ne alhamdulillah a shek mala abdullahi allah ya mana nema da shi yana raya musamman karatunmu na zaune kuma wannan shi ne asalin karatu sai kuma yana rasa gata yana zaizayewa cikin wannan ya kawo shi ina allah ya ba shi kamar da lafiya da kwanciyar hankali da farin ciki domin ci gaba da raya waɗannan karatuka namun na zaune السلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله alaikum salam wa rahmatullah dan uwa ina fatan an ji abin da shugaban majalisar malamai ya faɗa hali da muke ciki na matsi da tsanani to abin da ya dace da komawa zuwa ga da an ni'ima ba gani ba yanzu kowa ana kwakwasarsa kuma yana ji a jika ya kamata kowa mu kuma yanzu ga Allah san cewa ba ni yayi wa an ba shi ba dai abin muke tsammani ko muke zaton kusan da an da jaraba an ga kuma fitar ba a nan take ba to hakikanin mafita shi ne a wajen Allah take ya kamata kowa mu ya san irin shirin da zai yi da gyara tsakaninsa da Allah dan tuba a aikace cikin mu'amalar mu ta yau da gobe kowa ya zama ya gyara tafiyarsa ya gyara sulukinsa ya gyara tsarinsa da dusar ubangiji da kaskan da kai bisa wannan hali da yanayi da ake ci barkacin annabi salama Allah ya yi mana amin sannan yau ga kan shirgi wajen karantarwa wannan gaskiya ne karantarwa kan makarantar zaure a yanzu mun ce a sanin wato ba inda ake karatu irin nan to da zan rantsa haka to ba zan yi kai ba na yanke da cewa a sani na a yi ilimin labarta so da ana karatu har na tausayawa mala ba dai, ba rana kuma a fito da sassafe a fito da yamma a fito da daddare ba san da ake zama yanzu ta a cikin rabi'in nan da aka ake karatuka na mawulidi kullum da safe sai an zauna karatun mawulidi wanda da daddare tsakanin magarba da isha sai an zauna baya, an yi wazifa a yi sallar isha a sake zama kuma a tashi a hankali kuma wani yawon gode to yi wannan aiki ba sai irin sa alhamdulillah haka ake yin sa haka ɗan waka ake yin sa alhamdulillah babu shakka bayan kuma karantarwa ta da kullum da ba ta yankewa in an rufe muna so in huta shi na kullum sai an koma da shi an zauna da za a yi Allah ya kara masa lafiya. Amin. To yanzu zan ba da abu magana yau. mai maulidi in kusan malam ne shi ne maulidi ba kaga kuma sai a ƙara zuwa kan wanda ake kai kuma mu daga shirin الحمد لله الحمد لله الذي لنا سيد الكائنات ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل له بالهدى ودين الحق وابنه على المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد حضرة الشيخ شيخنا حفظه الله ورعاه آمين وحول الله عمره وعافاه آمين آمين حضرة الشيوخ والأساتذة إخوتي الطلاب أيها الحاضرون من الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام تو duk da abin da aka kamar yadda ɗin da ya tattazo min cewa kamar za a tsawaita magana ɗin daga wurina to amma jikina ɗan yi sanyi yadda kuma 'yan uwa suka taba cap cap cap haka ɗin wajen daɗi kuma ainihin mabuɗin da aka ce zan tattauna shi a nan ya biyo bayan zuwa da ne ke a gwammaja idan su alhaji aminu mai gabatarwa na yi maudu'i a kan rasulillah wanda aka yi musadafa shehi yajin tare da yara na nan na gida kafin a tashi sai aka gaya wa shi alhaji aminu cewa ana son wannan maudu'i umar mai tafi a nan to shi kuma gashi yana da dan faɗi kaɗan kila abin da ya sa ma aka ce maimaita shi saboda akwai ƙarancin lokaci a can lokaci ya kusa tashi can da naje an gaban kammala shi ba ake son ya zama a nan na kammala shi kuma a nan gashi daren ya ja ga kuma yadda yanayin lokaci yake ban sai ya za a yi ba sai dai watakila ko in yi wani abu in yi hulasa ta abin da ɗin muka tattauna a can sai kuma in raba abin da ban faɗa ba a can da farko dai a can na fara tattauna cewa akwai dalilin da ya sa ya yi magana a kan ahalul baiti a wannan wuri saboda ana yada ta hanyar kafofin watsa labarai cewa ma yanzu kamar ba ahalul baitin in har za a ce faɗi ma ba halin da ba ce tun da ba ta cikin kum da ba an wani wurin za an kun. saboda jahilci wani maza ne kadai a ciki ba mata to in har ya zama cewa za a bar da ma wai to ana so sai an rusa ne gaba ɗaya. abin da ya shafi silsila ta annabi to da kamata a ce a kyale ba a cika da faɗakar da yan uwa ba yadda midiyan nan ta shiga ko ina to ya kamata lallai a san suwaye ahlul baiti kuma ya muhabbar su take dalilin maudu'in kenan a can na faɗi cewa in ma ana neman mutane da suke neman ina wani abin da zai kusanta su da Allah mm-hmm. ina abin da zai kusanta mutane ga manzan Allah to lalibi ake yi to gashi a fili suwaye ahlul baiti rasulullah wanda yake son yanzu nan ya daba a cikin fadar manzan Allah ya mu 'yan gidan manzan Allah wallahi domin ai da yawa masoya soyayya da muke jefa soyayya mu muke yi kan muna son annabi to shi kai ka san an karɓi soyayya ta ai maganar masu magana suna cewa laisa sha'anu an tuhibba wa inna ma sha'anu an tuhabba ba sha'ani ba ne wai kai kai soyayya a so a nan abin yake yahudawa ba sun jefa soyayya su ga Allah ba da nasara Allah ya karba ah. amma su sun yi ba a karba ba shi yasa da Allah ya bada ya tashi bada inda yanda abin yake yana bai fassara waɗanda suka kai suka kawo a wurinsa sai ce yuhibbuhum wa mu? to sai an samu haka sannan ake samun dacewa to duk wanda ya so ƴaƴan gidan annabi to annabin zai so shi sauran abubuwan kuma ka za ka yi ta soyayya ne to haka mai son ashe annabi ya so shi to ya so ƴaƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan dangane da abubuwa wanda na tattauna a can na tattauna cewa idan ma kadai 'ya'yan gidan annabi suna gefe in dai annabi kake so to shi bari ka ji yadda shi annabi yake son 'ya'yan gidansa shi yadda yake son 'ya'yan gidansa in baka so masa to shi ya so su to san ka ne zai musu eh shi yana son su a wancan karan na kawo hadisai da suka bayyana haka kamar yadda ce kulasa zai yi kawai kawo na maudu zan ambata na kawo hadisai waɗanda suka bayyana irin girman san manzan Allah ga 'ya'yansa na kawo hadisi na auren annabi da fadima na kawo hadisin zainab yan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da waƙiya da ta afu gare ta gurguwa ce sannan na tattauna maganar bayan annabi ya so su shi kuma ya kira da a zo mu so su bai ban mu ba annabi ya kira mu so su ya zo a hadisi da bukhari wanda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ambata cewa uzakirukum wallaha fi ahli baiti annabi dinga maimaitawa har sau uku malaman balaga sun san maimaita a faɗi abu a maimaita a maimaita a maimaita to hali biyu gare shi ko dai ga balidi wanda ake gaya wa balidai ne da duk maimaita da sai sun gane ko kuma muhimmanci shi abin da ake faɗa wannan ɗin duk da akwai akwai a cikin wannan maimaitawa annabi wanda bai gane yan gidan annabi ba ya gane din annabi shi na maimaitawa wanda kuma ya gane ya san abu ne muhimmi annabi yake faɗa na kawo wannan hadisi na kawo hadisin sakalaini da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai bar mana abubuwa na waya guda biyu ɗaya ya fi ɗaya littafin Allah sai ce da yayin gidansa na kawo hadisin safina hadisin hadisin hakim wanda annabi sallallahu alaihi yake cewa misalin ƴaƴan gidana kamar kamar misalin jirgin annabi nuhu ne wanda ya haushi ya tsira wa man takhallafa garika wanda ya bari kuma bai hau ba ya tashi an tafi ba shi ya kuma to haka na kawo hadisai waɗannan da wasu wasunsu waɗanda suke nuna lallai al'umma ta so 'ya'yan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ah. sannan 'yan uwa a yanzu wani asari ne wani gurbi ne da annabi ya bayyana mana rayayye mai motsi kuma na annabi ne wanda ya yi gidan nasa me ya saura me ya saura abin da yake rayayye gashi za ka taɓa shi ba na ma'ana ba sai a yi gidan annabi jinin annabi kake taɓawa ka taɓa su kuma wannan kuma a ce a yi sakaci a rusa wa mutane wannan to na tattauna dai waɗannan batun da yawa kamar yadda ne wannan kulasa to abinda ban faɗa a can ba saboda rashin lokaci ɗaya shuhar da aka faɗa har sai ake cewa to wai idan ya za a yi ma ka ga mutum gashi nan ba ƙirƙirin sai kuma a ce maka jikan annabi ne to kaga ban san inda hankalin masu irin wannan magana yake tafiya ba so suke nema manufarsu ina su cikin wannan saboda wannan a ce kai jikan annabi ne baki hakika ilmiya ta tabbatar hakika akaliya ta tabbatar hakika ƙurbiya ta tabbatar hakika ilmiya ta shari'a wadda ta tabbatar da cewa za ka samu ɗan gidan annabi kuma duk ya yake ma duk da sa yake ya kasance akwai nusus na alkur'ani mai girma wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana haka daga ciki akwai aya ta farkon suratul nisa'i amma ba kai tsayi ba ba za ka gane akwai wannan a cikin ta ba Allah yana faɗa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida to a iya nan bukatar ta take a a aya ba sai na ƙara sawa Allah ya ce ya ku mutane ittaqu bakun ku ji tsoron ubangijinku da ya faɗi wannan sai ce Allah zai khalaqakum min nafsin wahida sai ya faɗi wasu ƙaidi da wasu sifa guda biyu da wata illa guda biyu wanda su ne wannan kamar an tambayi Allah ne zai jawo mu hangi yanda kake mu tsoronka sai ce Allah ne khalaqakum min nafsin wahida khalaqakum ɗaya kenan khalqu kawai ta isa ka ji tsoron haliku. an gane illa ta ɗaya ba ni na halice ku ba kamar haka ya fara to dole ba ku ji tsoro domin dole shi bawa ya ji tsoron ubangidansa kuma jin tsoron ubangidanka ya biyo bayan ka sunkuya masa ka bi shi ka bi umarninsa ka bi shi ne ko tsoron Allah illa ɗaya kiran da ta sa dole ka ji tsoron Allah wanda ya faɗa a wannan ayar to ba a nan kuma bukatar da take ba a inda take min nafsin wahida illa ta biyu sai ya faɗi wani abu na biyu wanda shi ma dole ya jawo ka kalli Allah a cikinsa ka ji tsoronsa shine me shine kaifiyar ita halittar da ya can halakakun kawai nan kuma kaifiyar yayin halittar ya ce min nafsin wahida daga rai guda ɗaya ba na halicce ku to a nan magana ta take a ina take magana a nan shi ne Allah yana cewa na halicce ku daga rai guda ɗaya wane ne ra annabi adamu daga annabi adamu na halicce ku to da shi annabi adamu ya yake me launinsa ya tsawonsa yake ya jikinsa yake ku ya kushi eh? rai ɗaya ne na halice ku da ita to yana kiran mu zuwa wata kudura irin tasa wanda za mu kalla mu ƙara sallama masa mu tsoronsa idan kaje je kamfanin roba yanzu ko kamfanin gwangwani to in aka yi moli gwangwani diri ɗaya yake fitowa in gajere gajere in gada in kaga ya canja wani molin ne da ba shi ma irin sa ta fitowa an da to wannan shi Allah da yake Allah ne halittarsa kowace sai ya sa mata hannu ga yadda kai za ka fito wancan ya fito ja wancan ya fito baki wannan ya fito dogo wannan ya fito gajere wannan ya fito asma saboda Allah ne ta haka don ya nuna kudurarsa da hikimarsa sai ya zama daga mutum ɗaya kuke amma ba irin ku ɗaya da mutum ɗaya ba ko gane ba ba wani ba ne a ce ai ta fito a automatic eh, iri ɗaya wa. iri ɗaya ba haka ba ne daga annabi adamu kuke amma ba irin kala annabi adamu muke ba wannan ka isa ta nuna kudura Allah yana jan hankali akan akan duk kudurarsa a cikin halitta guda ɗaya launi ya canja kala ta canja shakali ya canja to ya za ka ce mun wannan kudura ba za ta biyo annabi ya haihu shi ma launi ya canja shakali ya canja ko ya canja ba tunda daga annabi adamu duk gaba ɗaya in za mu ta komawa yanzu wanda ya koma cikin babansa wanda ya koma babansa an gama gaba ɗaya duk an gama mun zo ƙarshe duk za mu shige cikin annabi adamu me yasa launi ya canja wannan hakika ce shari'a Allah yake kira mu ma ga kudurarsa ce a cikin wannan ba lalle sai yayi kala ɗaya ba yake kenan hakika ilmiya ce wannan shari'iyya yana daga cikin abin da yake hakika aqaliyya wanda da hankali kiyasi kenan ko to akwai kiyasi da ya tabbatar da cewa wannan a samu canjin launi daga sharifi zuwa ga annabi ko ya sharifi yake ya tabbata a hankali da kiyasi to amma ko kun san wanda ya kiyasi a aqalul aqili da ya yi shi isu da bani ke a aqalul aqili da min kulli asr wa turkilla fa ma huwa istisna'u mafi hankalin mai hankali kowanne lokaci aka yi mai hankalin to annabi ya ji shi hankali kowa ya shi yace wata illa kowa ka hango ba ka da illa ba istisna'i ba babu sa bane anan na'am babu shi anan to annabi ne wannan kiyasin na cewa baki zai iya haihuwa fari fari zai iya haihuwa baki a ina hadisin bukhari ma hadisin abi hurairah da wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ce ya rasulullahi an mun haihuwa an mun haihuwa yaro amma baki ba eh, a kan ni bai gada shi ba to annabi mai shari'a ne in ya gada ma zai ce kawai ɗanka ne shari'a ne shi kenan ka shiga to ɗanka ne bai yi haka ba sai bi da shi ta yasi na hankali sai ya ce to kana da raguwa eh. sai ce eh, ina da su bugawan misali sai ce to ba ma ha ya launin sai ke yace homo jajaye ne sai ce a cikinsu su dukkan su ɗaya ba wani ne ya ba aura ne dan shudin kyallin baki baki haka ko baki ce akwai to me faru duk jajaye shi baki eh. yace la Allah na za a hu ku. can jini da kakanninsa can baya shi ya noso shi ya zama haka watakila ɗanka shi ma haka yasi bane wani. da hankali tsab aka ba shi amsa ba maganar zancen Allah ya ce ɗanka ne ko ni na ce ɗanka ne da kansa shi ya ba kansa a wannan kiyasi an gani? na'am haka kun ga a hankalce ma a kiyasance ma abu ne wannan dabiki da ke iya faruwa hakika akaliya kenan ta tabbatar. hakika urfiya ta gado kuwa hakika ta ta ta ta abin al'ada wannan kowa ma shahidi ne akan shi mai magana da yake wancan magana shi za mu ɗauko ya zama mana shaida akan me yasa saboda shi dai in ba fari bane shi wata kira da ɗan uwa fari da ya auri mata fara eh. ko lalle ka to sai mu je mu ga 'ya'yansu ba baki eh, ba su haihuwa baki kala daban-daban ko wannan ya fito jajacen ɗin wani, kuma baki-baki ya aka yi hmm. al'ada ta hukunta ana samun haka kowa ya sani abu ne ɗabi'i to bare ma kuma a ce farin ya auri baka eh. lafiya lau lalle kam ko bakatta a wani fari me wani abu a cikin wannan ba to ran ma tas a unguwa kowace unguwa ba za a rasa farare tas sun hauro sun auro da baki ba sun auro da baki ba to an kada ta tabbatar da haka hankali ya tabbatar da haka shari'a ta tabbatar da haka menene kake to sai ka rusa gidan annabi inna lillahi ta yaya me yin jawo ka hmm. me ya koyi koyi gare ka ana inda ba wani ilimi ne can zizzir ba a ce baka gane shi ba wannan ya fi karfin a ce baka gane wannan ya fi karfin a ce baka gane haka me yin inkarin wannan to yana yi inkari ne ga wani juzi'i na kudura Allah kawai ko kuma hasada ko kuma yayya. wannan kenan to kamar yadda na ce din ah, na yayyanke abubuwa ina ga zanta kai tsaye akan dan wani abin da na raba ɗin wannan shi ne. to amma akwai abubuwa yan uwa waɗanda a irin wannan wurin ni nake gani ya kamata in wa kaina nasiha da kuma yan uwa kasancewa irin wannan mazaunin kamar yadda aminu ya faɗa gaskiyar magana ba a ina ake samun irinsa ba hatta abin da malam aminu ya faɗa ma ya taƙaita irin wannan makarantar ba samun irin ta a irin wannan mustama namu to to yana da wahala saboda kamar yadda ya faɗi cewa malam zai fito da safi zai fito da yamma zai fito da daddare zai fito da duk ba wannan bane ba akwai inda ake yin haka akwai wanda abincinsa ma nan ma za a dinga kawo amma da ake karantawa ana abu <laughs> ne su waye ɗaliban ana abu ne gaskiya ne a gani na'am me ake karantawa a makarantar ƙwarinsa da ƙarfinsa ƙarfin suwaye ɗaliban A gani na'am wannan shi daga akwai ba ba ba za a kaɗe ba akwai sai kamar yadda ba a kowane kogi ake samun luku-luku ba to haka shi sunanta da haka wannan tasa da ke ganin idan na ga kaina a irin wannan cikin yan uwa ɗalibai a irin wannan makaranta sai in ga ba zan kasa yi wa kaina nasiha da sunan yan uwa na ɗalibai domin a gaban wannan shehin ta wannan jirai cire masa wallahi waɗannan nasihohin guda biyu nasiha ta farko shine yan uwa lallai akwai barazana mai ƙarfi ga ɗaliban ilimi a wannan lokacin an wayi gari a kano ba a wani wuri ba duk fannin da kake so ka ɗauki littattafan na kowane fanni za ka je ka karɓe shi a wurare ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba goma ba bayan sun karo wani littattafanka wallahi inda za a kirga maka kaje waje ɗaya ko biyu ne an ƙare to wannan ɗayan ko biyu sun ƙare ba ya mu ya za ni ya za a yi to da haka wallahi a shirya a karɓa abu da ya kamata a karɓa lokaci ba jira yake ba sannan ina nasiha ga ɗaliban ilimi da cewa ilimin da ya kamata su zuma a kai su yi ukufi a kai ulumul ala ulumul ala iliman da su suke ahaliyatar da mutum ya zama malami saboda idan ba a yi haka ba su malaman masu ulumul ala za su tafi to ko babu su ya zama sai buge-buge idan mutum ya zo ya daga kai haka kawai ya baka ansa ko ko ya gaya maka ya fassara ma wani abu hmm. ba haka ba kai kuma dama ba gane wa kai ba sai ya taba haka daɗa tafiya jeji. ala ‘yan uwa wajibi ga ɗalibin ilimi ya tsaya akan neman su. Kuma ulumul ala ɗin da suke da yawa ba kama guda hudu. Wanda duk ya tabbatar da waɗannan guda hudun to zai zama macancanci da ya kalli nassosi na shari'a kuma insha Allahu ya zama ya dace akan abin da ya hukunci a kai. Abu ɗaya na hau. Abu na biyu balaga. abu na uku da abu na hudu ilmin usulul kike waɗannan ilimin guda hudu ko da da waɗansu da za ka iya karawa amma ka nuna sosai a cikinsu. gaskiyar magana idan mutum bai tabbatar da waɗannan ba ko kuma ya ce hudun nan kakka ba ko ɗaya kowane ɗaya ka bari wala sai aka gurgunsa a cikin jikinka ta zama ba tabo sai ka fada wani wuri ba za ka iya fitowa ba da wannan guda ɗayan ka ga ukun duk kana da su dan yanzu idan kai malamin usuli ne usuli ka sani kawai ko kuma kai kai kawai abin da ka sani ta sanin ka da nawo sama sama ne baka san balaga ba in ka fada wajen wani ne tare tuhu fa alayya ijrami ya za ka yi am yaqulu naftara mm. wani wal niftaraytuhu fa alayya ijrami me za ka iya fitarwa a wurin da zai gamsar da wurin na farko in niftaraytuhu in shar'iyya ce in taraytuhu fa eh, in shar'iyya abinda aka wajabta ba ta shiga fi'ili mali sai fi'ili mustaqbali sharadi ne abinda za a yi ba abinda aka yi ba mm. to nan ita shaddiyar mari ne wannan in ka ce mari ne idan ka ce ainihin fi'ili marin ne ta shiga to ka fada wani abu domin ba zai yi daidai da abin da jawabin zai zo ba a ba ta shiga ɗin mari tukuna ɗaya kenan to sai ka ce a musaƙabali ake nufi da nan shi tun da musaƙabali take shiga ba to kana cewa musaƙabali ne fa alayya ijrami shi ko ba zai karbe ka ba me yasa ba zai karbe ka ba saboda ai idan ka ce mustaqbali ne ka ga ba ai ba kenan to shi fa alayya ijbari kuma ya tabbatar da abin yana nan ya tabbata to abin da ba a yi ba kuma a ce ya tabbata laifin ya tabbata to ya zaka yi kaga dole ne ya kamata ka koma wajen malamin balaga eh. ya ce maka eh nan din marin ne za a ɗauke shi haka saboda wani abu da ake nufi a gaya maka a wuri shi sa aka canza haka ana so a gaya maka annaba ake cewa in an ce ka ƙagi wani abu a alƙur'ani ka ce idan ma na ƙage shi in da na ƙage shi a ƙaddare da zan ƙage shi hmm. to ana so aka yi amfani da bari ba a yi ba ne to me yasa ba a ce an zo da shi da sifa ta mustaqbali ba saboda kuma ba za a yin ba kuma a gaba eh, ba a yi ba bai kaga ba ko ba zai kaga ba eh. wannan shine sirrin me mai sanya ga warware wannan yadda cikin tafsirin izzuddin bin abin salam a daidai karkashin wannan ayar ya ga yadda ya tahlilin ta a hankali na'am saboda dole ka hada waɗannan fannonin guda hudu ka zama ka hau kansu da kyau abu na gaba shi ne dukkan fannin da muke son kuwa don shawara nake ba haɗa kai na ba dukkan fannin da muke so ya zama mun goge a kansa kan mi harurumar tafiya a cikin na ƙasa mu tsallake shi mai na gaba mai na gaba ka samu guda ɗaya littafi ɗaya mai kyau a fannin kai ko ba ba na ƙasan ba ne amma kai masa fahimta kyakkyawa ka gane shi guda ɗaya tak to shi kenan duk sauran gaba ɗaya ko haɗu a gaba eh. amma ba ka ƙaiƙashe ko guda ɗaya ba ka ɗan san wani abu nan ka san wani abu ba a inda za ka fiya amma kowanne a wannan fanninnukan ka samu guda ɗaya kai masa kyakkyawan fahimta zama ko daga bacci ka tashi za ka kawo abin da yake cikin sa littafin guda ɗaya a kowane fannin wannan kenan magana ta ƙarshe da kuma nasiha ta a kaina da ƴan uwa ɗalibai na ƙarshe shi ne cewa ko ka tabbatar da waɗannan fannonin a ce ka zama ɗan gari a waɗannan fannonin guda hudu hmm. to kada ka sake ka haɗu da wata mas'ala wadda za ka yi auna-aunanka da waɗannan fannonin naka a kan mas'alar musamman nassi na alƙur'ani ko nassi na hadisin manzan Allah ba baka ɗora shi cikin waɗansu mizanai guda uku ba mizani na ɗaya in ka gama kallo ka gama ɗauko rungumu tare da gama wanka ta wajen irin su mala abin ga abin da ni na tsaya a kai na wannan wataƙila duk tsayuwar wata ka da gama wannan ka kuskure ne akwai abin da ba hakan ya kamata ka kanna ba saboda ana da wasu hange-hangen masu tsawo da suka wuce tsawonka in ya tabbatar da kai ka wuce to sai a ce ba ma irin su mala abin da ka'ida kai me abu na biyu ka tabbatar da duk abin da ka tsaya a kai na ilimi akan matsala tare da kewaye ka gauda na fannonin kana da wani shugaba a sana eh, wanda kun haɗu kun wafaka ya sa hannu kan wannan kai kuma ka san shi girke ne hmm. shi sa imamu ahmad yake cewa iyaka an takuna lak an takuna fi mas'alatin laysa laka fiha imamu kada ba akwai wata matsala da baka da shugaba a cikinta. ta to haka idan baka samu malami ba sharatan ba nemi wannan akwai wani wanda ya zama ya tsaya akan ta kuma kun yi daidai da shi akan abin da ka hanga sai aka samu baka samu haka ba sai ka tafi zani na uku shi ne ka'idoji daga ka'idoji da malamai su kawai da malamai suka aji ko a biki ko a usul ko duk akwai su to wannan abin ya hau da daidai da ka'idar da aka ajiye ta yi daidai da abin da kai hukuncin ba malami ba wannan ka'ida ce can malami ne kake so ka ga ra'ayinsa nan kuma ka'ida ce da aka ajiye a kowane fanni to duk abin da kai ya yi daidai da wannan ka'ida idan aka samu ya yi daidai kalin layi hamsu amma magana ta gaskiya ko ka auna waɗannan ko kana da sanin ka'ida ta yi in dai da akwai malami wallahi magana da malami akan mas'ala duk ta waɗannan lalle lalle ah. saboda in ta kama kake da ka'ida eh. cewa haka take misali yanzu malaman nahawu ba sun haɗu akan cewa ba a adabin suna zahiri akan lamiri idan dai ba a dawo da amilin lamirin ba eh. ba haka aka tabbatar ba to in ka haɗu da wata kulla da ta sa'alu nabi wala a kira a wala harifa eh, tasta'aruna bihi gashi lamiri ne kuma aka ce walar hali aka yi adabi da suna zahiri akan lamirin alqur'ani ya ce an je an yi din in ka da irin wannan to sai ka zo dole wajen su bada sai su fidda kai kai da can kana rike da wata ka'ida kai kai kai nan ga ka'ida nan ga to an saba ba sun haka dole ne wallahi ilimi sai da malami wannan fata dai din kamar yadda gashi goma ma ta yi ai ga kwanci ka da suke raba yawa da ubangiji Allah ya tabbatar da wannan makaranta ƙara mana hasassakin da suke cikin da ya da ramala ƙara mana haske da muke ainihin kosana a wurin da kuma ta sauran makarantu ma na addini Allah ya raya su da su ne ƙasa take rayuwa da su ne ake samu ruhi wanda yake na gaske duk abin da muke ciki yana da cikin abin da ya da malmala rayuwa gaba daya rashin ilimi in an ce rashin ilimi kar ka dauka kawai rashin ilimin fiqh ko ilimin hadisi ko a'a in an ce rashin ilimi umumi ne har ilimin tauhidi yana ciki yanzu inda an koshi da tauhidi an koshi da sanin Allah ilimin sanin Allah wani abu da ya same ka ka ji wani ba daidai waye ma ba daidai ba to eh ai kaga kaga wannan kashi zai lallashi zuciya ya bata hakuri haka ya kamata a ce ɗan kwaɗin a shiga cikin abubuwan da ya kamata a tabbata a kansu da wannan da ke fatan Allah ya lafiya Allah ya albarka ga amin amin assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan taliki akan wannan sai shehi dama ne zai jari ta gaba zan iya cewa komai ba amma dai yan uwa na yi daɗi saboda kyakkyawan sauraro da ake to abin nan tun daga sanda shi ya fara har zuwa yanzu nan an ji su ko an yi su dalla dalla a bayyane sai kuma mu tashi tsaye da aiki abin da ya rage wani kina Allah ya saka masa alheri ya kara masa lafiya zurin jawabi ne na ƙarshe na malamin masa albarka da fatan alheri da yin addu'a zan je yi maraba da wayansu yan uwa da kuma ba su haƙuri wanda suna zaune a wannan waje tun da suna fi da ta hawa ruwa na ba shi haƙuri sai da imam nazifi sai da umar mantibutar ƙasa sai da malam aminu mai diwani birgiyar ta da sauransu da ta abdurrahim da shehi da malafi sai da arabcin farko wanda kowa ya cancanci a ce ya abu da gaisa da yan uwa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 والصلاة والسلام على سيدنا Hatim, محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وتابعين النهج إلى الدين حق قدرهم دار العظيم من jagorori musamman shugaban majalisar malamai ga uwa babba shuman nasidi abubakar allah ƙara lafiya ga malamai dai daban-daban irin sai da ahmad mahmud na show tijani irin said mustapha na shehu malam mudi salga ga su dai daban-daban wanda ba sai an tsaya faɗar su ba wanda kuma yadda nake ta faɗa ai duk wanda ya zo wajen maulidi damun ba garami ba ne babba ne saboda me me ya kawo shi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko baka isa ka ga masoyin manzon Allah baka ce karami ne duk kankantar sa babba ne don ya samu matsayi babba tun da almar'u ma'aman habba. mutum yana tare da wanda ya kai so shi yasa gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wannan taro sai ce ai na fito ne na gaisa da manyan wannan bijimai na malamai amma in ba haka ba ai maulidin alhaji ba sai na fito ba yadda aka faɗa sai daga wani baiti da ne da daɗewa fitani alhaji in inni lastu minhu wala zufuri zufri sai ce jogowa ba zan tsaya kawo muku ba amma ai akwai inda za a fito akwai amma dai tun daga wannan shugabanni dole za a fito don a gaisa da su alhamdulillah abin farin ciki ne cewa wannan waje ya haɗa su wannan waje daman alhamdulillah ya daɗe yana haɗa manyan mutane ya daɗe yana haɗa manyan mutane Eh, duk shugabannin da za a ce malamai ne a kano ba wanda bai zo ba ba wanda ba su zo ba kuma akwai sanda suka haɗu ma fiye da ɗaya fiye da biyu shi yasa amma babban abin murna shi ne cewa wajen da ya rike matsayinsa saboda yadda ɗazu sai malasi da yake bayani wurare da yawa babban abin da za a koka kenan gurin da za ka je ka tadda taruwan malamai da na cikin gida da na waje ma daga Nijar zuwa ake ai karatu daga Kamaru zuwa ake ai karatu daga Chad zuwa ake ai amma yau in ka je sai ka tarar wajen ya koma wajen hira ta yara sai dai yara su zauna ko su ɗauko waya su ta kalla kalla ko abin da ya kama da haka wanda gaskiya lamari wannan ba asara ce ta wajen ba shi kadai ba asara ce ta wanda suke wajen ba su kaɗai asara ce ta mu gaba ɗaya idan da mun yi tunani wasu ilimin da yawa da ake a waje jan, sai ka tara yanzu a rasa ina ma za a je a yi wanda kuma irin wannan ilimin aiki a sa a addini fawo kifaya ne wanda kuma shi fawo kifaya matukar al'umma ta zauna ba wanda suka iya a cikinta to dukkaninta ta yi zunubi yanda shi Allah ɗan fito yake faɗa alfetul usuli a fadl kifayati alal kullu bini aw mafalil ba'ari aw al muayyani lil julli awwalu idhul iqabu li tarkihi amma kal ijab akwai sabani tsakanin malamai fadl kifaya kowa ma ta shafa ko ko a'a wasu wanda suke a rufe ko ko ma wasu wanda suke muayyane yace lil julli awwalu wafi yawan malamai sun tafi akan na farko cewa ta shafi kowa saboda ne izini karu da tarki an makazal ijabu saboda azaba tana gama kowa in aka bari shi yasa duk irin ilimin da da an gaje su a garin nan aka wayi gari babu babu su ba masu su to mu tabbata dukkaninmu muna cikin laifi wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa babban abin dubawa a nan ba lallai sai kayi ba ba lallai sai nayi ba tayo ba za ka iya ba ta yi ba zan iya ba tunda akwai kissa ma ta wani malami babba da ya je wajen Halilu Ahmad wanda ya bayyana ilimin aruri yake kokari ya koya har Halilu ya gaji ya ba hanyoyi daban-daban ke koya masa ya kasa sai ya ba shi baitin na izalan tasadi fada abu. wa jawisu ila ma tastadihu yace masa tafsilin to shi malamin da yake malami ne sai ya gano me Halilu yake nufi ke nan ya je masa fanninsa ya daina zuwa koyo ah, to ba lallai ni zan iya ba ba lallai kai za ka iya ba to amma babban tunani shine idan an samu wanda zai iya me kake na ka taimaka masa me nake na in taimaka masa me nake don in taimaka wajen da za shi ya koya me kake don ka taimaka wajen da za shi ya koya tunda ba za ka ajiye mutum ka ce wajibi ya koya amma ba kai tunanin cewa to kuma shi ne yin wajibinsa a kansa ba shi kansa yana da wajibai a kansa iyalinsa suna da wajibai a kansa shi yasa me yasa kawai kake tunanin wajibi ne ya zauna ya koyar din amma baka tunanin menene wajibinsa shi a kansa ko menene wajibin iyalinsa a kansa shi yasa wajibi lalle wannan matsala ce da dole mu dawo mu duba inda shugaban majalisar malamai yake bayani cewa makarantu na zaure su ne makarantu na hakika to gaskiyar lamari tana ƙara bayyana a yau malami na farko da ya tarihi kan malaman ƙasar nan da gudunmawarsu a ilimi dr aliyu abubakar yake bayani a littafinsa cewa a yau malamai na zaure suna jin haushin malamai na zamani saboda malamai na zamani sun fi su iyawa tsayawa su yi magana da larabci su yi kaza su yi gaza abinda su ba za su iya ba ai yake fada cewa to ai hanyar koyon ce daban-daban da sauransu kuma da ya zo bayanin wani gida ban ilimi a garin nan wanda yana cikin gidajen da ake tinkaho da su na ilimi a garin nan ya faɗi cewa gidan ne munna saboda a yau ga 'ya'yansa guda uku suna waje suna karatu ya fadi biyu suna yi a misira ne ɗaya a sudan ko ko biyu ne a sudan ɗaya a misira shi yasa ashe gidan abin da aka gada zai ɗore to abin mamaki su wa'annan ɗin da suke je suke karatun a can aka gama ba su shaida sai zamo abun kamar a hannunsu ma ya fi rugujewa saboda tsayawar da wa'ancan suka da basu je sun yi karatun ba ta ka tasu su da suka je suka karatun saboda ɗaya daga cikin wani abin haushi na hanyar karatu ta zamani shi ne magana ce ta cewa ka ci jarrabawa in ka ci jarrabawa ka huci sai ta yi jarrabawa da za a yi in an kasa abin da ka karanta jarrabawa da za a yi a cikin a kashi ɗari a cikin kashi goma ne kuma a cikin kashi goma nan ta yi tambayoyi goma za a sa sai a ce in ka amsa tambaya biyar ma ka huce in ko ka amsa bakwai to za a yi ma jinjina shi yasa sai ta yi abin da ka sani a ciki ko da an ma jinjina ka san bakwai ne a cikin ɗari kuma illar karatu na zamani na irin wannan makarantu na zamani shine in ka wuce to ba ka sauraro ba ka sauraron baya ba irin karatu na zaure ba wanda za ka tarar mutum yana mutasar amma a kullum sai ya saurari karatun risala a gaban malami daga ɗalibai fiye da goma shi yasa duk karatun nasa yana maimaitawa yana alfiya ta dan malik amma a kullum sai ya saurari masu karatun milha fiye da goma shi yasa duk karatun nasa yana maimaitawa sai a waye gari ba inda bai sani ba ba kamar wancan karatun da aka yi eh, mutum yana level 2 ba nesa da wani karatu na level 1 saboda mai aiki ya ƙetare ba a ce zai wani sake ɗauka ba ba a ce komai ba ai an gama an gama da wannan to yana daga cikin illolin karatu wannan na zamani abin da ya sa shi dr ali abubakar yake yaban tsari na zamani ba wani abu ba ne shi kansa sai da ya karatun a tsari na gida Nan a ciki akwai inda yake faɗa cewa ga wani malamin sama ya yi karatun farida a wajensa wanda karatun farida karatu ne na gida a tsarin ya karatu na gida na da ba a ba da dama ga ɗalibi ya karanta farida sai ya yi alfiya ta ɗan malik kuma ma sai ya fahimta a nan akan samu da yawa sun sauke alfiya a gaban malam amma a sake cewa ita dai za a sake maimaitawa kaɗan ne wanda suke samu a ba su dama cewa su tafi ga farida har ma Allah ya kawo ni wanda wannan kasa ake ba wasu da ɗan dama aka ɗan rage wannan dokar ake ba wasu dama su karatun faridar wanda inda a da ne ba za a saba to akwai wani anan malima da yawa wasu anan ba su san shi ba amma ta yi a samu wanda shekarunsu sun kai su san shi ɗalibi ne ko malami ne tunda duk gidan malaman nan ba inda bai je ba musamman nan salga ya san kome kuma waɗanda suka gabata sun san shi wanda suka gabata duk sun san shi yake cewa da malam wannan gaskiya abdullahi kake wagata wannan gaskiya abdullahi kake wagata wannan damar da kake bayarwa a ta farida wadda da wasu da yawa wanda ba za a ba su damar si karatun farida ba ne ah, to wannan dai kenan ah, a takaice na faɗa da ni maulidin ba nawa ba ne fitowa ne don in gaisa da malamai da allah ya yi wajen albarka da zuwansu amma ba haka ba maulidin sa Aminu amina an sai su shi ne mai ɗa shi ne mai maulidin Allah ya taimaka kuma duk wanda ya zo Allah ya saka masa da alheri duk wanda ya zo Allah ya saka masa da alheri abin farin ciki ne wallahi taruwa wa'annan gaggan malamai ah, wanda ga su daga gidaje daban-daban ga alaramomi ga su ga su ga limamai ga limamai ga su ga su aka ce za a lissafa limaman juma'a da suke wajen nan Allah za a lissafa fiye da arba'in ga su nan daban-daban har da na zariyar tijjaniya ga su ga na kaulaha masallacin kaulaha ga su nan ga su nan daban-daban wanda duk wannan abin farin ciki ne muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri Allah mai da kowa gida lafiya Allah ya sa inda muka haɗu a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun samu karbuwa wajensa wanda wannan shine babban abun bore duban cewa masu Allah sallallahu alaihi wasallam babban bore su cewa a ce gobe alkiyama lahira suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda busiri yake faɗa ya habiban wa shafi'an muda'an hasbuna anna ilaykal iyaba Allah sa ya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iyabuna jami'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh سابقنا أن يستحقون أي شيء على أهل الكتاب سمعوا القرآن المجرمين استشرف من الرجل بأنك وأساكن الصالحين وأنا أصلي من الاستعراض وأريد أن أنا أتعشق وأن من أفضل الناس الشخص من الأنعام الجمهور وأن أفضل الصغار ماذا يعادتها على البلاد ومن يعدها على الخمر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

جميل halin tsoro da yake ciki a wannan kasa ta kasance da zaɓi da zaɓi da zaɓi da zaɓi da zaɓi sace-sace ya kame da yayan al'umma da kuma kamar da sama da wanda kuma kuma su mai da shafi ko ainihin Shi a wajen nan zama ga malamin mu ta kasa sa kai muka je. a da kai kuma mun same shi gidan wannan ba a eh, sabiu lalle da gidan ne sabiu gidan ne sabiu ba kuma mun ba ina son haka rabu da shi shi ta ake nima kaho ne ba Thank you. Amin. Amin.

idan ya koma sai sai ta kaga da a cika gaba a cika gaba a cika gaba alhamdulillah alhamdulillah Allah da alai Allah da alai da Allah ta ka mu gode bare bare mu gode bare Allah da alai Allah da alai na shiga na fita na jirgin ruwa sai aka ce alhamdulillah agwani ba maulidi na ka zo ba maulidin alhaji a zan sanar da kai salamu alaikum na gani alhaji na gani alhamdulillah to yawwa to shi kenan a kawo duka ba da guda ɗari wani ya jama ya iyalin salama da jama'a na gaji alhamdulillah guda ɗari za a shi ke usman ya jama'a ya alhaji ya gaji salama lafiya yau da rai ya yi uwa alhamdulillah adalla duk zai dafu duk wani hamsin a ce shi aiki da da alhamdulillah sai na ɗauko mara iya ka gani can kusa baiti dubu maulidin yanta ne na alhaji inni don da na kula Gracias.